karatun littafin ighafatul lahafan fi da shaitan na malin ibn qayyim al rahimahullahu ta'ala alhamdulillahi wa salamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وانصر الاسلام والمسلمين اما بعد malam yayi magana a wani littafi cewa matattara ko abin da ya tara gaba ɗaya cututtukan zuciya sune cututtuka guda biyu duk wata cuta inda ta shafi zuciya to tana komawa ne zuwa ga ɗayan waɗannan cututtuka guda biyu shine abinda ake ce ma ashubuhat da kuma ashahawat وقد تقدم أن جماع أمراض القلب هي أمراض الشبهات والشهوات والقرآن شفاء للنوعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godewa ga Allah subhanahu ta'ala da ya ba mu damar haɗuwa wannan safiya ta talata sha uku ne ko ga watan rabi'in al'awwal shekara ta hudu. da arba'in da ɗaya na hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam wanda kuma shi ne sha biyu ko? na sha biyu ga watan sha ɗaya a shekara ta 2019 lissafin miladiya wannan shi ne darasinmu na 84 a karatun littafin igathatul lahafan fi da shaitan na malin ibn qayyim al-jawziya rahimahullahu tabaraka wa ta'ala makon da ya gabata <clears throat> mun fara babi na goma sha ɗaya wanda yake magana akan maganin ko magungunan cututtukan zuciya amma ta wani ɓangare ɗaya ɓangaren shine sai tsara da rinjaye na ran mutum a kansa wato a ce ran mutum ya fi ƙarfinsa shine nafsu wanda mun fara magana akan wannan kuma insha Allah za mu zo mu magana akan odarasi ne 83 ne to ba ku tuna mun ba 83 hmm. mun fara magana akan nafsin za mu zo nan gaba insha Allah mai magana akan abubuwa uku mai bambanci tsakaninsu an nafsu ruhu musamman ma dai waɗannan abubuwa guda biyu insha Allah kamar darasi na gaba za mu zo mai magana a kai da akwai ishara da malam ibn qayyim yayi a cikin kitabun ruh wajen bayanin me ake nufi da ruhi muna ji ana cewa nafsi muna ji kuma ana cewa ruhi to me bambanci tsakanin nafsi da kuma ruhi la'alla wajen fahimtar waɗannan masail ɗin a wannan babin musamman za mu buƙaci bayanin wannan bambanci din insha Allah zamu zo kansa za mu tashi da ke cewa fa innan nasa ala qismain mutane kashi biyu ne qismun ظفرت به نفسه فملكته وأهلكته ransu ya يا nasara a kansu, يا فكر فنسو ran ya mallake su kuma ran ya halaka su kamar yadda za ka ce son zuciya ya fi ƙarfinka ya ci nasara a kanka ya mallake ka ya halaka ka shi ne abinda ake da nafsin a nan wuri yau wasara tsawon laha sai suka zama su masu ɗa'a ne ga ransu duk da ran yake so za su bi shi sai ma'ana kenan suna bin son zuciya kamar da ake fassara da hausa ta tahta awamiriha suna ƙarƙashin umarnin wannan rai ɗin ni ce su kafirce su kafirce su yi sabo su bi shi su yi sabo saboda ran kamar da malam zai zo ya gaya mana ya kasu kashi uku wa kismun wani kashin kuma na mutane da suka su gida biyu din zafiru bi nufusihim su suka yi rinjaye shine azzafar azzafar shine cin nasara ko a wurin yaƙi ana cewa zafira ya zafaru yawwa wa kismun zafiru bi nufusihim wasu kuma kashin sun fi ƙarfi sun ci nasara a kan ransu faƙaharuha suka rinjaye ran fasarat sai rayukan suka zama tau'an lahum su ne masu bin abin da su suke so abin da mutanen suke so ma'ana yadda zuciyarka miƙaƙƙiya take so ta tafi haka take tafiya ta fi ƙarfin ran ran baya so abi munqadatan li awamirihim kuma rayukan suna jawuwa zuwa ga umarnin su mutanen kirkin wannan kashi na biyu ɗin. mana dai kamar da zaka ce ne mutane sun kasu kashi biyu akwai mai bautawa son zuciyarsa akwai kuma wanda son zuciyar tasa ne ke masa da'a shi ya fi karfin son zuciyar irin yadda bahaushe ke cewa ya allah ka sa mu fi karfin zuciyarmu yauwa to shi ne wannan na biyu din abda yadda bahaushe ke faɗi in mun bi maganar eh, waɗannan kalmomin da yadda bahaushe ke fassara su shi din rai yake cewa sai ce rai nafsu ya ce masa rai ruhi ya ce masa rai ko to za mu zo dai mai magana a kan waɗannan abubuwa. kama kala ba'dul arifin kamar da wanda daga cikin mawasu gudun duniya daga cikin malamai yake cewa intaha safaru talibin masu neman zuwa ga Allah su ne a talibin masu suluki masu gudun duniya tafiyarsu ta tuƙe ta kai ƙarshe ila zafari bi anfusihim zuwa ga cewa sun fi ƙarfin rayukansu sun ci nasara a kan ran mana matuƙar inda za ka in ka shiga musulunci musulunci gangariya musuluncin ƙur'ani da hadithi ka tafi neman tsarkake zuciyarka ka kama hanya wajen zama mutumin kirki to ƙarshen abin da za ka kai shi ne ka fi ƙarfin ranka sai abin da kintsuwan nan taka take so shi ne ran zai bi faman zafira bi nafsihi aflaha wa an jiha duk wanda ya fi ƙarfin ransa to wannan ne ya ci nasara shi ne kuma ya fi ƙarfin zuciyar ya samu wato ci gaba wa man zafirat bihi nafsuhu duk wanda kuma ransa ne ya ci nasara a kansa khasira wa halaka to ya yi hasara ya taɓe kuma ya halaka ƙala ta'ala allah maɗauki na cewa fa'amma man tagha amma wanda ya ɗagawa ya wuce iyaka wa atharar hayatar duniya kuma ya fifita rayuwar duniya in an ce athara tafdili ne ko ya fifita wani abu akan wani abu athara alhayata duniya ai alal akhirati ko wato ya fifita rayuwar duniya akan ta lahira kullum tunaninsa duniyarsa ta kyau ba damuwarsa lahirarsa ta kyau ba to wanda ya wannan fa innal jahima hiya to wuta ta jahimu ita ce makoma mana ita ce makomarsa wannan ayar akwai ban tsoro a cikinta ba tafsili aka yi da bayani dake-dake na abin da zai jawo shiga wuta ba amma an tsaya akan itharul hayati duniya alal akhira wanda wannan fi nafsihi in kai itlaƙinsa shi kaɗai idan ka kalli abun a iya gundani a cewa na ya fifita duniya a kan lahira in ba bayani aka yi daki-daki na me ya aikata ba ba ka iya kafurta shi da iya wannan ko ba haka ba ne yawon lalla akwai wanda ya fifita duniya a kan lahira ba ana nufin ya kafurta ba ya aikin lahira kwata-kwata ba amma wani mikidari na yadda ya ɗauki duniyar ne da muhimmanci ta amma kun ga sakamakon da aka bayar fa innal jahima hiya al wani ya nuna maka akwai tsoro sosai zuciyarka ta rakana zuwa ga duniya ina za ka duniya me kake yi duniya me kake so duniya me kike so duniya tunaninka gaba ɗaya daga farkonsa har ƙarshe shine duniyan nan ta ma daɗi ta ma kyau to akwai matsala wannan wa'idin da ya zo za ka iya ɗaukarsa kuma dama tun da wa'idi ne an ce wa'idi qad ya haƙaƙo wa qad la ya haƙaƙo. shine rahamar Allah a cikin abin da ya shafi wa'idi ai mun san wa'idi nususul wa'id sune nassoshi da Allah ya yi alƙawarin azaba narko ga wanda ya kaza za a yi masa kaza wanda ya kaza za a yi masa kaza to a cikin bayanin dake dake shine ake fitowa sai a ce to in mutum ya koma ga Allah da kafirci to wannan shine aljahima hiyal ma'awa dukhulan awwaliyan wa baqa'an ko ba haka bane zai shiga wutar jahannama kuma ciki zai dawwama saboda me ya je wa Allah da kafirci wanda ko abin da ya komawa ga Allah da shi ba kafirci bane bai kai kafirci ba to fa innal jahima hiya al ma'wa mu'aqqatan ne zuwa wani lokaci ne za a shigar da shi in Allah ya so kenan yayi masa azabar in kuma ya so zai iya gafarta masa tun daga farko ma a ce je ka an yafe saboda rahamar Allah Allah samu samu rahamar Allah wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa to wannan shine zancen mu wa amma man khafa maqama rabbih amma duk wanda ya ji tsoron tsayuwar ko tsayuwa gaban ubangijinsa domin hisabi ya tuno cewa zai tsaya gaban ubangiji wannan hannafsa anil hawa ya hana ransa daga son zuciya kun gani an farraka mana tsakanin ko ran da kuma son zuciyar shi sa nake ce mana insha Allah za mu zo ko darasi na gaba mu yi magana akan waɗannan abu me ma'anar son zuciya me ma'anar nafsu me ma'anar ruhi kuma abin da ake cewa yana mutuwa din nan me ne rai da yake mutuwa nafsu ne yake mutuwa ko ruhi ne yake mutuwa kuma me ma'anar mutuwar insha Allah darasin mu na gaba za mu dan tsaya mu tattauna wannan kafin mu ci gaba saboda zai taimaka mana mu gane wannan babin na goma sha ɗaya wani an nafsa an ilhawa ko na manta sai ku tuna ma Ya ce fa innal jannata hiya al to wanda ya siffantu da wannan to aljanna ita ce makomarsa aljanna ita ce makoma matabbata a gare shi domin ita an shiga zama ake a dawwama to sai ce fa nafsu tad'u ila at wa ithar al-hayati ad-dunya don haka dai a dunkule wancan abin da ake da athar al hayat ad-dunya fifita abin da rai ke so a rabu da abin da Allah yake so ta kowane bangare musamman abin da ya shafi ayyukan kafirci rashin damuwa la'alla ma wani bai imani da kiyamar ba ma gaba ɗaya ma bai yadda zai haɗu shi yasa kun ga aka haɗa shi da wa amma man khafa maqama rabbihi saboda wannan shi ya yi imani da zai tsaya gaban ubangijinsa a yi masa hisabi har ma tsoron wannan ranar yake shi ko wancan la'alla bai ma yadda da ranar ba ko kuma ya yadda sama sama amma bai ɗauki abin wani abu serious ba kamar ba ma za a haɗin ba shi yasa za ka ji yana daga duniya sai kaduna wannan dai na san hausa ce masu ita ba lallai suna nufin sun kafirce wa tashin kiyama ba amma dai kalma ce da ba ta da kyau yau kalma ce da ba ta da kyau in yana nufin daga duniya in an barta ba inda za a je akwai ma rashin hankali a ciki saboda kaduna ai a cikin duniyar take la'alla dai kawai saboda kusancin kalmomin ne duniya kaduna kalmomin dalun da nunin a cikin kowanne na jin shi yasa ma ya dauki wannan ɗin amma ban sani ba ko da dai wata ma'anar da bahaushe ke nufi da wannan kalmar amma dai zahirinta ba wani mai kyau ba ne abin da dai nake nufi shine a ah, wasu mutanen za ka gansu kamar sun yadda da lahira kamar sun yadda da tashin alkiyama kamar sun yadda da za a yi hisabi amma aikinsu baya nuna haka wajibi mutum a aikace ya san cewa rana za ta zo da zai bar duniyar nan ba iya mutuwa kawai ba tsayawa gaban ubangijin fa wani abu ne daban tsayawar hisabin nan akwai buƙatar wata rana a yi magana a kan wannan inshaAllahu ta'ala wato abubuwan da za a yi lahira suna buƙatar a 'yan shekarun nan a rika jaddada mana su yadda ya kamata akwai wani trend sabo da ya fara shigowa na masu kin yarda da allah ɗin nan suna nan sun shiga suna ma ƙaryata tashin alkiyama gaba ɗaya cewa daga an mutu ba wani abu da zai faru kawai duk zance ne na masu addini kawai malamai suke danna mutane cewa za a tashe ka har za a yi maka wani hisabi duk kawai zance ne ka rabu da su shi ma fa a cikin 'ya'yan musulmi a 'ya'yan musulmi akwai masu wannan zancen wani ma fa 'yan shekarunsa fa ko talatin bai kai ba amma yana cewa da allah kullum cewa ake za a tashin yamani ni na gaba ba shekararsa fa talatin hmm, saboda tsabar rashin hankali shi ya dauka a zamaninsa za a yi lallai kuma a garinsu za a yi yana nan kamar tashin kasuwar garinsu ne allah kyauta jama'a wallahi mu ɗauki addini nan da gaske jiya nake faɗakarwa akan wani abu da na lura da shi wanda wajibi fa jama'a a mai da hankali a kansa mun shiga wani yanayi wasu samari fa yanzu sun daina sallah wannan ba wai 'yan wancan irin aƙidun ba ko na rashin yadda da allah ko na abu akwai waɗanda ba sa fa sallah kun lura ko ba lura ba suna zaune haka kawai ba sa sallah ba abin da ya haɗa su da ita ba wai ta masallaci ba a'a a gidan ba sa yi masallacin ba sa zuwa da labarin wannan abu muke ji a arewacin najeriya sai a ce ana jin a wata ƙasa har ana samun samari 'ya'yan musulmi ba sa sallah amma an zafa gashi an zo a yi bal a tashi daga filin bal a tsaya a filin bal ɗin a yi ta hira an idar da sallah a wasu wurare da yawa amma su suna nan a zaune suna ma hira a kan bal'i sai wajen isha'i a tashi a tafi a yi wanka kuma a fita gun 'yan mata ko kuma dai gun abin da za a je a yi ba na ce wannan abin yana da yawa ba ne amma fa ya fara laɓaɓowa yana dawowa iyaye wallahi kuma da hankali kan 'ya'yanku samari in mutum ya zama saurayi ba rabuwa ake da shi a fita harkarsa ya ta rayuwarsa shi kaɗai ba a san me yake ba daga 'yan sha hudu sha biyar sha shida sha bakwai sha takwas zuwa ashirin din nan lokacin zamanin rawar kai da fusgar samartaka da jin cewa an fi kowa fahimtar duniya a wani lokacin ana buƙatar saurayi a jashi a jiki a kusantar da shi a ɗora shi a hanya a raba shi da abokai a lokacin duk lokacin da ka bari abokai suka fi tasiri a kansa fiye da kai to shi ke fa ka bar wa abokai shi sai dai ya zo ya maka abin da abokansa suke koya masa a cikin gidanka amma in kana so ya zama naka to lahi ka mallake shi ɗauke shi ka zama abokinsa mai da shi abokin shawararka ku rika fita tare ɗora shi akan responsibilities da zai rika jin ya zama babba girma yake so yana son a ɗauke shi da muhimmanci in baka ɗauke shi da muhimmanci ba zai fita yi wani abu zai fara shaye-shaye zai fara ɗauke-ɗauke zai fara haure-haure amma in kana tafiya da shi duk inda za ka kuje da shi ka cire wannan abin namu na al'adar bahaushe rashin kusantar 'ya'ya wannan duk bai amfana mana komai ba ja ɗanka kusa da kai ya zama abokinka tafi tare da shi zai je masallaci zai zo karatu zai abubuwa zai komai na masu hankali amma in dai har ka bar shi daga shi sai wayan nan wannan wayar da ba a san me a cikinta ba ta kowa da abubuwan da za su ɗauke hankalin mutum daga addinin ma gaba ɗayansa wani ba a sani ba sai dai kaga mutum ya waye gari a ce ya ma bar addini ba a sani wani kuma tsoron abin da al'umma za su yi masa ne ta sa bai fito da kansa ba amma suna nan a ɓoye munafinci ya yi yawa a zuciya ba a san addinin gaba ɗaya wasu sai a zahiri to Allah dai sauƙi fannafsu ta du'u ila tughyani wa ithari hayati duniya ita rai ko shi rai yana kiran mutum zuwa ga ɗagawa da fifita rayuwar duniya war rabbu ta'ala shi ko ubangiji yad'ul abda ila khawfihi yana kiran bawa cewa ya ji tsoronsa ya ji tsoron ubangiji wa nahyin nafsi ma'ana wa abda ila nahyin nafsi anil hawa cewa yana kiran mutum bawan Allah ya hana ransa daga bin son zuciya walƙalbu na da'iyai ne ita kuma zuciya tana nan tsakanin waɗannan abubuwan guda biyu to kun ga dalilin da yasa na ce mana muna buƙatar musamman banci tsakanin waɗannan abubuwa, ashe akwai nafsu akwai hawa alƙalbu huma akwai rai akwai son zuciya to ita kuma zuciyar taka a tsakanin nan take zuciyar a nan shirya ta kan samu a nan batan ya kan samu tunda nan ne masdar na actions wato duk abin da za ka aikata daga zuciyarka ya kan samu in rai ya fi ƙarfin zuciya ya fi ƙarfin son zuciya ko inam ya fi ƙarfin zuciyar ya zama cewa son zuciya ake yi to shi shikenan sai a ja zuciyarka zuwa ga bin son rai an fahimci abin don haka wannan na kiranka zuwa ga kaza wannan na kiranka zuwa ga kaza kuma zuciyar ita ce take tasirantuwa sai ka ga zuciyarka ta tasirantu ko ta shiryu ko ta karkata shi yasa ake zancen zuciya ta kintsu dalilin rubuta littafin kenan maganin me maganin cututtukan ina zuciya ba cututtukan rai ba cututtukan zuciya nan ana zancen ran shi kansa yana cikin bala'in da cutar in har ya fi ƙarfin zuciyar to ya ce wal qalbu bayna da'iyaini yamilu ila hadha da'i marratan wa ila hadha marratan wata ran ya karkata zuwa ga wannan wata ran ya karkata zuwa ga wannan sai ce wa hadha mawdi'ul mihnati wal ibtila'i wannan shine bigiran kuma mahallin a jarabawa da Allah ke jarrabar bayansa ya ga ina zuciya za ta karkata wannan abubuwan gaba ɗaya za ka fahimce su ne in ka haɗa da ayoyin alƙur'ani ayoyin alƙur'ani sun yi maganar nafs an yi maganar ruhin an yi maganar eh, ita zuciya wadda idan ka biyar da Allah maɗauki ya magana a kansu a cikin alƙur'ani to a nan za ka yi ta haƙiƙin farƙin bai na tsakanin waɗannan abubuwa kamar da za mu zo mu insha Allah وقد وصف سبحانه النفس في القرآن بثلاث صفات القرآن in ka je ka ƙur'ani gaba ɗayansa daga farko zuwa ƙarshe za ka ga ambatan annafsu annafsu annafsu to allah ya siffanta wannan nafsun da siffofi guda uku duk a ƙur'ani siffofin guda uku ne almutma'inna ko al'ammaratu bisu'i wallawama waɗannan su ne na su abin nan siffofi guda uku da Allah siffanta rai da su ya ayyatu an nafsul mutma'inna ko an faɗi al mutma'inna mai nutsuwa to duk malam zai zo ya bayyana mana waɗannan fakhtalafa nasu to malamai sai suka yi saɓani halin nafsu wahidatun shin rai ɗinnan nan ma da ake cewa rai Kwaya ɗaya ne guda ɗaya ne ba fara na mutuwa ba kamar za mu zo mu ji wasu suna cewa an nafsu hiyar ruhu wa ruhu hiyar nafsu za mu zo mu ji wallazi ya mutu huwa nafsuhu an nafsu ko kuma an ruhu to nan zancen da da ake siffofi guda uku da suka zo a ƙur'ani dangane da an nafsu to akwai an nafsu al-mutma'inna akwai kuma annafsul amma wa inna nafsa la ammaratun bisu'i kamar da yazo a suratu yusuf da kuma allawama annafsul lawama to shine malamai suka yi sabani halin nafsu wahidatun shin ran ɗaya ne shi annafsu kai to anan bari rika cewa annafsu maimakon rai kada ka tafi zuwa ga ruhi hmm. shi annafsun da aka siffanta anan guda ɗaya ne wa hadhihi awsafun laha kuma waɗannan al-mutma'inna al-ammaratu bisu'i, sui al din siffofin wannan ran ne guda ɗaya ko nafsin am ko kuwa lil abdi thalathatu anfusin bawa guda ɗaya yana da wannan nafsin rai ɗin guda uku ne su ne sunansu ɗaya nafsun mutma'innatun wa nafsun lawamatun wa nafsun ammaratun malamai haka suka saba wasu suka faɗi wannan wasu suka faɗi wannan kun gane zancen ma'ana wasu malaman sun ce nafsin guda ɗaya ne siffofinta ne guda uku ita ran guda ɗaya ita akan siffanta da nafsin mutma'inna nafsin ammaratun bisu'i da kuma nafsin lawwama wasu kuma suka ce a ran ne guda uku to anan shine wani zai kasa fahimta yanzu idan ran mutum ya mutu guda uku ne suka mutu ko ɗaya ne ya mutu misali a ce mutum ya mutu to ina ce ta mutu ko amma bi bisu'i ko ko lawama shi yasa suka ce kai wannan zancen ba haka bane kamar da malamin zai zo ya bayyana sai ce wal awwalu wannan ra'ayin farko shine qaulul ha'i wal mutakallimin shine ra'ayin malaman fiqh da mutakallimin masu gina harkokin aƙida da hankali su ta bincike na irin waɗannan abubuwan da hankalinsu wa jumhur ahli tafsiri da mafi yawan malaman tafsiri duk ra'ayinsu kenan wanne ne ra'ayin yawwa ran guda ɗaya ne siffofi ne guda uku ba wai ran ne guda uku ko wacce wannan da sunanta wannan da sunanta wannan da sunanta ba an fahimci abin wa mu muhaqqiqi as-sufiyyati kuma shine ra'ayin manya-manyan malaman sufaye da suka shiga cikin wannan harka an ce muhaƙiƙi masu bincike ba masu yin tasawufi haka kawai ba akwai malamai na tasawufi masu zurfi wanda za ka malam yana yawan ambata su a cikin wannan littafin haka cikin madarijin salikin da malam ibn taymiya cikin a cikin sa umuman za ka yana yawan faɗa in ya kawo maganganu na saɓanin malamai akan wasu matsaloli zai ce wa hadha qawlu ahli hadisi wa jumhurul fuqaha'i wal mutasawwifa yakan faɗi wannan yawwa to su ɗin sun rabu biyu akwai muhaƙiƙun malamai sosai masana a cikin wannan harkar domin dama harkar sanin abin da ya shafi suluki da yadda zuciya za ta tsuru ina za ta yadda za ta tsarkake kanta ai harka ne dama su suka yi takhassusi a cikin wannan abun ma'ana suka mai da hankali kan magana waɗannan shi yasa akan ɗauko magana su aji me suke cewa amma nan ba fa yana nufin yaba wa hanyar tasu bane yana faɗa cewa a cikin binciken da suka yi akan wannan abun to su ma suna da ra'ayin cewa rai guda ɗaya ne kawai shi abin da ke nufi kenan wasani ƙaulu kafirin min ahli tasawufi da yawa daga cikin masu bin ɗariƙun sufaye su kuma ra'ayin da suka tafi zuwa gare shi shi ne ra'ayi na biyu cewa shi ran ne ya kasu kashi uku za a ce ran mutum akwai mutma'inna akwai me lawama akwai ammaratu bisu don haka mutum sai a ce yana da rai uku dama wasu malamai suna cewa eh, ƙaunin sufaye waɗanda ba masu binciken sosai a ciki ba galibi abadu min al'aqli ko abadu an al'aqli a wasu a majalat da yawa in ka ga saɓanin ra'ayoyi in za ka ga wanda zai wahala hankali ya karɓa to za ga ra'ayin sufaye zai iya karɓarsa tasawufi galibin ra'ayoyin tasawufi akwai abubuwan da yana da alaƙa da nabzul aqli saɓanin yadda za ka ga wasu sun girmama hankali suna fifita shi kamar ahalul kalam mu'tazilawa musamman da kuma sauran ahalul kalami suna fifita hankali shi yasa ma har harkokin aƙida suke magana da su akan hankali kawai ba tare da nasi ba amma ka ji magana ta yi nisa da hankali ya karɓe ta to za ga harkalin mai sufanci zai iya karɓar saboda shi dama a madarasar tasawufi galibi watsi da hankali ne zai sa a ci nasara wajen karɓar ta akwai abubuwan da dama sam hankali ba zai karɓa ba amma su sai ga sun karɓe shi da haka shi yasa ba abun mamaki ba ne ka ji wannan ra'ayin ya shigo ta wannan bangare cewa daga cikin ra'ayinsu ba fa ina faɗar cewa duk su ba ya haka suke ba amma galibi in ka ji abu ya fita daga ɗabi'ar abin da aka saba a hankalce to sai ga su suka tafi zuwa gare shi ba ina cewa ba su da hankali ba amma a aƙidar tasawufi galibi in ba a cire hankali ba dama wata ba za ta tafi ba amma cire fa'idar hankali da amfani da hankali wajen kallon abubuwa da yin da ɗora wasu abubuwa a kan mizanin hankali tun da dama ba zancen nasi ake ba to a hankalcen rumbun abubuwan da suka saba ma hankali ya fi karɓuwa a gonar sufaye fiye da sauran wato mazhabobi Allah sai kun fahimci me nake nufi to sai ce wata haƙiƙu in za a yi bin wannan masarar a ƙwalƙwale ta yadda ya kamata annahu lani za a bainal fariƙai ne shi shi abin da yake gani malam ibn qayyim cewa ba saɓani mai girma tsakanin waɗannan ɓangarori guda biyu fa ha wahidatun bi itibari ha? ita nafsun nan in muka kalle ta a matsayin zati zatin ta to abu ɗaya ne domin hankali ba zai karɓa ce zatin abubuwa uku ba ne ko yawwa wa thalathatun su uku ne bi itibari sifatiha in mun kalli siffofi na kaga mun yi itilakin cewa su uku ne har a ɗauki cewa zatin ne guda uku wannan shine yafi nisa amma abin da zai zama cewa nafsin guda ɗaya ne amma siffofi ne guda uku to wannan ya fi kusa da hankali fa idza atubirat bi nafsiha fa hiya wahidatu in an kalle ta an ɗauke ta ta ɓangaren zati zatinta bi nafsi ha da kan kanta nan nafsinta zatinta ake nufi san nafsin nafsi ko tun da zancen nafsi ake kuma sai ce bi nafsi ha. a gane yana nufin zaci ha yake nufi yawwa fahiya wahida to abu guda ɗaya ne ah, wa in utubirat in kuma aka lura da ita ma a kulli sifatin duna al-ukhra wa in utubirat in aka lura da ita tare da kowace sifa aka kalli kowace sifa a ƙashin kanta banda ɗayar fahiyya muta'addida to za a iya cewa rayukan daban ne guda uku ɗaya mutuma'inna ɗaya Amma ammaratun bisu ɗaya lawama in an kalli siffofi ne amma in dai zancen zaci ake yi to zati ɗaya ne wato zati nan me ake nufi ana nufin haƙiƙa duk mun zo bayanin bambanci tsakanin nafsin da ruhin zamu yi magana shin ruhi ƙadima ce ko kuwa makhluqa ce akwai agun falasifa ruhi kadimi ne kadimi ne me ma'anin kadimi ba shi da farko ba shi da ƙarshe ilimin falasifa haka suka ce amma ilimin manzanni abinda manzanni suka zo da shi daga ubangiji cewa allahu khaliku kulli shay'i duk wani abu to allah ne halicce shi don haka ruhi makhluqa ne allah ne halicce ta kuma sannan da cewa shin eh, jisim ne ko kuwa ruhi ne shi ma duk za mu zo mu shi nafsu din nan jisim ne ko kuwa abin nan eh, ard ne nake so in ce ba ruhi ba ai kun san akwai bambanci tsakanin jisim da kuma ard me jisim duk abin da yake mushakhas ne yana da jiki zai kama wannan wayar ai tana da jiki za ka iya tabawa ko amma kishiyarsa shine ard Al'adu kuma shine sifa sifar da baka iya raba ta da jikin wani abu yanzu wannan wayar abu da kuke gani ai baki ne ko yau baka ce to amma shi bakin zaka iya cire shi kun fahimci zance na yanzu zaka iya cire ka raba bakin da ita wayar ai ba zai yiwu ba to abinda ba za ka iya raba shi da jiki ba shi ake ce ma ard shi da ake ce ma mene siffa shi bakin siffa ce ta substance din shi wannan substance ne ko abinda kuma baya tsayuwa da kansa sai dai a jikin wani abu to shi ake ce ma al'ardu ko siffa. ai mun gane yanzu to shi ma duk sun zo sun tattauna malamai akan wannan shin rai din nan da ake faɗi jiki ne da shi ko kuwa in ka ɗauko hadisin albara bin azib da yake zancen ran mumini idan yana fitowa daga jikinsa lokacin da mala'iku suka zo karɓar rai ana annabi sallallahu ya faɗi cewa sai ran ya rika fitowa irin yadda ruwa ke fita daga bakin salka ko wannan sai yasa malamai suka ce to ashe wannan ya nuna rai ɗinnan wani abu ne mai jisim mai jiki da za a iya ganin sa to duk wannan mabahis ne da in ka bi nassi sai ka faɗi daidai in ko ka dogara ga hankali shi kaɗai to za ka koma zuwa ga ra'ayin falasifa sai ka mai da ru'i ta zama kadima maimakon ka mai da ita makhluka wannan dai ku bar shi sai mun zo wancan zancen to sai ce wa in i'tubirat ma'a kulli sifatin duna al-ukhra fa hiya muta'addida yau kun ji kamar ba ku gane karatun sosai ko hmm ai na kula duk a idon ku ina gani ran da ake ganewa kana ganewa ran da ba a ganewa kawai ka san zancen ka kake kai kadai saboda me galibi in kana haɗa mutum da abin da ya shafi eh, nassoshi ka faɗi ƙalallahu wa ƙalar rasuluhu da darussan da ke ciki sai ga duk ana tafi tare an gane amma kana shigowa cikin waɗannan mabahis da ƙiƙa wanda masu ilmin kalamin suka kutsa suke ta tattauna rai da ba rai baya yake duk ba ganin waɗannan abubuwan muke ba jinsu muke yi shi yasa yake da wahalar ka gane ba komai za mu zo mu insha Allah mun zo bayanin bambancin waɗancan abubuwan zan kokari in ga cewa ba mu yi magana ta ilmul kalami ba ta nusus za mu eh, yadda insha Allah dai alal layman zai fahimta eh mu ma dai layman layman din ne insha Allah ba ina ware kaina bane amma ina zancen dai lafazin da kowa zai zama mu tafi on the same page mm. wa ma azunnuhum yaquluna yace ba na tsammanin suna nufin su masu cewa guda uku ne inna li kulli ahadin thalatha anfusi za a iya samun wasu masu faɗin haka amma yace ni ba na tsammanin haka suke nufi cewa kowane mutum yana da rai guda uku ba haka bane kullu nafsin qa'imatun bi qa'imatun bi dhatiha kowane rai kuma yana tsayuwa da ƙashin kansa musawiyatul lil ukhra daidai take da ɗayar fil haddi wal haqiqati wajen definition wajen bambance ta daga sauran bangaren jiki a ce daga kaza zuwa kaza ya take da fadinta shine haddi wal haqiqa da kuma haqiqanin zatin ta yadda take wannan ba ba hankali ba zai karbi wannan ba ko a ce ran ranka guda uku ne kaga za a ce ran da ɗaya ya mutu to akwai saura ke hmm? ran kowa guda ɗaya ne in mutum ya mutu ba zancen dawo ba to sai ce wa annahu idza qubida abdu kuma idan aka ɗauki ran bawa qubidat lahu thalathatu anfusin a ce rai uku aka dauke duk wannan ba haka bane kullu wahidatin mustaqillatun bi nafsiha kowace tsayuwar kanta take ce wannan sam ba haka ba haka suke nufi ba wa haythu dhakara subhanahu nafsa duk inda kaga Allah ya ambaci nafsu wa adafaha ila sahibiha kuma aka raba aka dangana ta zuwa ga mai ran fa inna ma dhakaraha bi lafzil ifradi so za ku ga Allah maɗauki yana ambatanta ne a ƙur'ani da lafazin ifradi nafsu nafsu yake cewa nafsuhu nafsihi ha? misali wa haka za fi sa'iril ahadith haka za ka samu a cikin hadithan manzan? Allah sallallahu alaihi wasallam wake iya faɗin wannan ai sai malami sai ce wa lam yaji fi mawdi'in wahidin babu wuri ɗaya da za ka samu an ce nufusuka babu nufusuka ko ba haka bane don haka ba dama ya zama cewa rai guda uku ne a jikin mutum rai guda ɗaya ne ba dama babu inda aka ce nufusuka wa nufusuhu wa anfusuka wa anfusuhu babu shi wannan wa inna ma ja'at majmu'atan inda irad inda iradatul umumi akan zo da jam'i ne kawai in ana nufin kowanne rai ya shiga kaza ko kowane rai ya shiga kazan ana nufin umumi rayuka da yawa da suka haɗo da ɗan adam baki ɗayansa ka ƙaulihi kamar inda Allah maɗauke cewa wa idan nufusu zuwijat yayin da rayuka aka haɗe su abinda ake nufi rai aka haɗa shi da jiki yauwa shi ne ma'anar zuwijat eh, an nufusu ma'al ajisami zuwijat aka mai da su suka haɗu ranar tashin alƙiyama ne ai ko ranar da aka bude kabari mai kabarin ya tashi ya fito ga shi ya zama mutum to an ɗauki ransa kuma an haɗa shi da jikinsa shine ma'anar zuwujat eh. wa idan nufusu kun ganin to nan ya zancen da yake maganar jam'in ne an yi amfani da nufus nufusu ai jam'i ne ko yau ba mufradi ne. to a nan ne za ka ji an yi amfani da jam'i amma in ba haka ba in dai an yi idafa ba a cewa nufusu sai dai a ce nafsuka mm. sai dan halin jam'i ne an fusa kum. misali kun ga wannan shi ma umumi ake kallo yawwa ku sai ce au inda idafati ha ilal jam'i ko idan an yi idafa zuwa ga jam'i amma ba dama ka ji idafa zuwa ga mufradi kuma ya zama jam'i ai kun gane me ake nufi wanda dai suka karanta nahwu ai sun san bambanci tsakanin mufradi da jam'i ko kuma sun san maganar idafa idafa shine a raba abu a ce kaza kalamu fulan ko kalamu muhammadin yawwa to nan nafsu in aka idafata zuwa ga rai to ana idafa ne zuwa ga mai ita guda daya zuwa ga mufradi ba a yin idafar jam'i zuwa ga mufradi in kaga an yi idafar an sa jam'i to sai idan masu rayukan jam'i ne wato mutane da yawa yawwa kamar yace ka kauli kamar inda yace inna ma anfusuna bi biyadillahi ko rayukanmu a hannun Allah suke inji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam inna ma anfusuna nan kaga an ce an anfus an yi jam'i saboda me an yi idafa ne ilal jam'i da idafa aka yi zuwa ga mufradi to ba za a ce an fusu hu an an ka fusu ki ba za a faɗi wannan ba ai mun gane kamar da ya faɗa ɗansu so sai ce walau kanat fil insani thalathatu anfusin inda rai uku ne a jikin mutum laja'at majmu'atan idza udifat ilaihi to da lalle sai an sa jam'i in aka yi idafa su zuwa gai sai a ce nufusuka layukanka ɗaya ya tafi saura biyu ko haka wannan duka bai tafi daidai da hankali ba ballantana kuma nasoshi. sai ce walau fi mawdu'in wahid ko da wuri ɗaya da za mu samu Allah ya amfani da wannan a cikin alkur'ani ko a hadithi kuma babu in ba malami ba ba mu iya faɗin wannan ce duk ƙur'ani ba faɗa ba duk hadithai ba faɗa ba haka sai wanda ya san hadisan gaba ɗayan su to sai ce fan nafsu don haka ita rai idan sakanat ila Allah to yanzu nan zai shiga yi mana bayani akan me ake nufi da nafsul mutma'inna da nafsin ammaratu bi su'i da nafsin lawwama amma har zuwa nan dai kun fahimci me yake so ya faɗa yawwa yana magana ne akan shi rai me ake cewa rai kuma sannan ya zo a ƙur'ani da bari mu maimaita mana shi da Hausa don a gane rai ya kasu kashi uku ko ya zo a ƙur'ani da siffofi uku mutma'inna ko da ammaratu bisu'i da kuma allawama sai kawo mana cewa malamai sun yi saɓani shin ran nan ɗaya ne siffofinsa ne uku ko ko ran guda uku ne kowanne ɗaya shi ne wannan ɗaya shi ne wannan ɗaya shi ne wannan sai ce mafi yawan malamai dai na farkon suka faɗi amma su ma wanda suka faɗi wancan ɗin in ka kalli maganarsu za ka iya mai da ita ra'ayin guda ɗaya cewa in an kalli ran ne a matsayin zati to zati ɗaya ne siffofinsa ne guda uku in an kalle shi ne a matsayin siffofi to shi ne guda uku ba rai guda uku ba sai ce amma duk da haka ba sa nufin rayukan ne zatinsu ɗaiɗaiɗai haƙiƙaninsu guda uku shi ne ya mana abubuwan da suke nuna hakan ba za ta yiwu ba a ƙur'ani ba a faɗi haka ba kuma sannan ba a nufin cewa mutum yana da rai guda uku in ɗaya ya mutu saura biyu da makamantan irin wannan zance to da ya gama wannan yanzu shine zai shiga maganar tunda ya ce a ƙur'ani Allah ya siffanta rai da siffofi uku to waɗanne ne waɗannan siffofi kuma me ake nufi da su yanzu zai fara magana akan annafsul mutma'inna ce, annafsul mutma'inna insha Allah ana bi na ana fahimta to sai ce fan nafsu ita rai idan sakanat ila Allah watma'annat bi dhikrihi ta nutsu da ambatan Allah in ta nutsu zuwa ga Allah kuma ta nutsu da ambatan Allah wa bat ilaihi ta koma zuwa ga Allah shtaqat ila liqa'ihi rai ya koma zuwa ga yana shauƙe ya koma zuwa ga Allah wa anisat bi qurbihi ta ɗebe kewa da kusanci zuwa ga Allah fahiyar mutma'inna to wannan ita ce an nafsul mutma'inna Ƙila yanzu mu fara fahimta ko in an tambaye ka an annafsul mutma'inna rai mai natsuwa to ma'anar wannan natsuwar ta natsu da Allah ake nufi ba rai mai natsuwa a duniya marar fagan fagan ba dama ai ran nan ba jiki ba ne namu da muke gani a waje ko wani abu ne kai la'alla ma fa rashin sababin rashin fahimtar ku ga wannan shine rashin fahimtar nafsin mai nafsun nan ana buƙatar a fahimci me haƙiƙanin nafsin nan me haƙiƙanin ruhin sai ka ga duk zancen da ake fall within the line ya shiga inda za ka iya fahimtarsa amma insha Allah za mu zo kan wannan yanzu zancen da Allah ya faɗa ya ayyatu an nafsul mutma'inna ya ke wannan rai mai natsuwa to mecece natsuwar natsuwar ita ce natsuwa ga Allah ta natsu da Allah ta yadda da shi ta amince da shi ta kwantar da hankalinsa gare shi ta yi imani cewa akwai shi ta yadda shi ke tafi da komai nata ta yadda ba ta da gaba ba ta da baya sai da shi ta yadda ba ta da abinci sai daga Allah ba ta da tsira sai ga Allah ba ta da abin da za ta miƙa wuya gare shi ta bauta masa sai Allah duk wani yana daga cikin ne, sannan kuma in tana son ta nutsu to ambatansa ne zai nutsar da ita duk wanda baya zikiri ba zai taba samun nutsuwa ba Allah ya faɗa Allah bi zikiri lahi ta innul qulub sai amfani da wannan lafazin ma na me na itmi ina cewa zuciya ko zukata sukan samu nutsuwa ne da zikirin Allah ko wannan yana nuna mana zikiri ashe ma'anarsa shine me duk abin da zai samun maka nutsuwa batan Allah mai samun maka nutsuwa a in kaga kana zikiri kuma ana nema a zama kamar taɓaɓɓe taɓaɓɓe to ba zikirin da Allah ya ce bane zikiri da tsalle ba zikirin da Allah ya ce bane zikiri da dukan jiki har a haukace da rawa da tiƙa rawa a titi wannan duka baya cikin abin da Allah maɗauki umarni da shi ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya masa habbansa bai ma dace da hankalin babban mutum ba shi yasa za ga galibi dattijai ba sa yi ko da sun yarda da shi don haka ba shi ne abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo mana da shi ba da haka kana son natsuwa kai zikirin Allah a nutse hankali a kwance domin tun da Allah ya ce ala bi zikirillahi innun kulub da ambatan Allah zukata za su samu nutsuwa to ai ba zai yiwu ba a yi zikirin Allah kuma a zama babu natsuwa an fahimci wani abin dole ne in an sami in an yi zikirin Allah yadda Allah ya ce to za ka gani tsuwa ta samu yanzu idan ka zauna bayan asuba kana tasbihi kana tahmidi waye kai ka nutsuwa a duniya irin siffanta da ake mana yadda sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sukan zauna a gaban manzan Allah sallallahu cikin nutsuwa kullum muna faɗar wannan kamar da ake siffanta su nutsuwar tasu ta kai a ce tsuntsu ya zo ya hau kan ɗayansu ya nutsu ya yi wasa ya karkaɗe fuka-fukinsa ya jujjuya bakinsa ya yi susa ya tashi ya tafi don allah waye zai iya wannan waye zai iya wannan zaman a yanzu akwai a cikin kwanda zai iya wannan zaman zama ne fa wanda ba za ka yi ko gyara zama ba za ka yi ba domin kana gyara zama tsuntsu ko zai tashi ai ya samu kwanciyar hankalin ma da zai sauka a kanka sai kayi kamar ka mutu to su haka suke a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam attentively suke sauraron sa shi yasa suke gane komai me abun mamaki in sun haddace waɗannan hadisan da yake faɗi ba zama fa suke haka wannan na tsokanar wannan wannan na tsokanar wannan wannan wayarsa ta yi ƙara <laughs> ko ba haka suke ba irinmu yanzu yau wannan waya ta ɗauke wannan wannan an yi kaza ba haka suke ba sun kai matukar kamar a ce tsuntsu ya hau kansu ya wasa la'allan ya samu dama ma ya kashi ko ya fitsari akan hular mutum sannan ya tashi saboda tsabar kwanciyar hankali tsuntsu ko yana cikin eh, wato dabbobi masu zaka'i wanda Allah ya hore ma fahimta da kuma eh, saurin gane inda cuta za ta zo masa yana jin wuri ba nutsuwa za a iya taɓa shi ransa zai iya tafiya yanzu na zaga ya cilla ya tashi to don haka nutsuwar da ake so a same ta a jikin mutum da zuciyarsa tana samuwa ne da zikirin Allah Allah ba mu nutsuwa wa anabat ilaihi hakanan idan ran ta koma zuwa ga Allah tunanin ubangiji tsoron ubangiji yarda da shi miƙa masa wuya amincewa da komai cewa ya fi ka saninsa da tuba zuwa gare shi da kyautata ayyuka washtaqat ila liqa'ihi kuma ya zama suna kwaɗayin haɗuwa da Allah suna shauƙin haɗuwa da Allah yanzu Allah kana waye mai son mutu ya koma ga Allah Ga gan shi a ce yanzu ya fi son ya mutu rai nutsatse shi bai damu ba a kowane lokaci ba ana nufin wasu na sha'awar mutuwa ba amma a shirye suke ba su damu ba in Allah ya ɗauke ransu yanzu kuma suna ta fatan ranan nan da za a tsaya a gabansa ina ma ta zo saboda suna da nutsuwa cewa sun aikata kuma suna da kyakkyawan zaton Allah maɗauki zai musu wato rahama ya sa su aljanna ko don mutum ya fita daga wannan duniyar da ba ta da daɗi ko duniya tana daɗi da mai son duniyar nan fa da mai ƙin duniyar nan ni ina ji a jikina ba sani ba ko kowa haka kuke ji cewa ba na jin akwai mutumin da ke jin daɗin duniyan nan ko akwai na ga wani yana dariya ya ce ka anya kuwa ila mai sabon aure ko kuma a ce yana da aikinsa kalau ga abinci an kawo masa kayan gara na shekara guda eh? an zama ba a garar ko ana yi amma ba irin ta da ba da an yi aure da gara a kawo mutum buhunan abinci sai shekara bai sai abinci ba yanzu ko dama an bar shi da albashinsa daga sun cinye dan tsiran kwana uku hudu sai ga an fara kuma sai a bada haƙuri allah kyauta dai wala duniyar ne ni ina ganin abin da nake nufi shine ah, mafi yawan mutane wala har masu kuɗi da kuke tsammanin masu kuɗi suna da nutsuwa a cikinta ba su da nutsuwa a cikinta ba wani mai jin daɗin wannan duniya a ce safat lahu duniya walaysa fiha shay'un min al da wahala ka samu mutum haka ce komai nasa ya tafi daidai don haka wai me yasa ba za mu nemi lahirar ba in duniyan nan ba ta yi daɗi ba kuma a zauna kana cikin wahala a duniya ba aiki ba jin daɗi ɗimaman da wahala samu menene da wahala samu babu aiki ba komai duk ba ba ba ta fi yawa ba nutsuwa kuma sannan a hakan ba za ka nemi lahira ba gaskiya ba a yi hankali ba in dai ka yadda da kana cikin wahala da talauci da tsadar rayuwa da fitintunu kuma sannan baka neman lahira ka gyara halinka ya zama cewa lahira ta fi maka daɗi to gaskiya baka yi amfani da hankalinka Allah kyauta mana to sai ce wa shtaqat ila liqa'ihi wa anisat bi qurbihi kuma ran da ya zama cewa ya samu ɗaya da kusancin ubangiji yana son ya samu kusancin ubangiji to in ka ga rai ta siffantu da wannan fahiya mutma'innatun wannan shine rai mai nutsuwa wa hiya allati yuqalu laha inda almuwafa ita ce wadda in mutuwa ta zo mata ake ce da ita ya ayyatu an nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya ya ke wannan rai mai nutsuwa mutma'inna to ita ce mai siffantuwa da wannan irji'i saboda mace ce mufradi kuma guda ɗaya shi yasa aka ce irji'i ki koma ila rabbiki zuwa ga ubangijinki radiyatan kina mai yarda da halin da zaki samu agun ubangiji mardiyatan kuma ke ma a yarda ce ubangiji ya yarda da ki kin yarda da halin da zaki samu agun Allah kuma sannan Allah ya yarda da ke abin yarda ce ki an samu yarda to kawo kuwa ran da zai sami yarda shi ne mai natsuwa ai wanda ba zai sami yarda ba ba zan zancen natsuwa a gare shi qala ibn abbas abdullahi bin abbas kamar yadda ya zo a cikin riwayar alwalibi alwalibi shine ali bin abi talha yana cewa ya ayyatu an nafsul mutma'inna ya kulu abinda Allah ke nufi shine al-musaddiqa mai gaskatawa wannan tafsiri ne da abin da ake nufi da shi bayanin abubuwan ko siffofin wannan nafsin ba abin da ake nufi da mutumin inna shine musaddiƙa wato a lugar larabci ba abin da Allah ke nufi shine daga cikin siffofin annafsul inna ita ce mai gaskata Allah a komai shine wannan ma'anar ta shiga cikin wata ma'annat ilaihi ko wasakkanat sakanat daga cikin ma'anar wannan shine gaskata Allah a komai don haka yana da cikin abin da ake kira eh, tafsiri wanda yake ba ba tafsirin wato ko ikhtilafin da zaka ji tsakanin malamai ikhtilafi ne na mai na tanawu'i ba na tabaddi ba kamar da zamu zo mu ji da shi kuma ya faɗi wani abu daban qala qatadatu huwa almu'minu kaga ne abinda ake nufi da al-mutma'inna shine mumini wato ran wanda ya imani kaga wancan yace uh, ibnu abbas yace ce me musaddiqa shi kuma nan yace ce al-mu'min itma'annat nafsuhu ila ma wa'ada Allah ransa ya nutsu zuwa ga abinda Allah ya alkawari da shi kaga wannan shi ake cewa ne kamar da ambata ikhtilafu tanawu'in ne ba ikhtilafu tadaddin ba wannan kuma yana nan da yawa a tsakanin sahabbai a cikin tafsirin al'amura wa qala al-hasan ay al-basri almutma'innatu bima qala Allah wadda ta natsu da abin da Allah ya faɗi wal musaddiqatu bima qala mai gaskata abin da Allah ya ce wa qala mujahid hiya almunibatu almukhbitatu allati ayqanat anna Allah rabbuha ita ce randa take komawa zuwa ga Allah take kaskantuwa ga Allah wadda kuma ta sakankance take da yaƙini cewa Allah shine ubangijinta kaga duk waɗannan sifofin. duka daidai ne yau ba saɓani ne na cewa dole sai ka tsaya guda ɗaya ba yauwa wa darabat ja'ashan li wadda ta tsike wajen karɓar umarninsa tsikewa shine rabatatul ja'ashi wato mutumin da yake da tsikewa ba da tsoro shi aka ake siffanta shi shine wa darabat ja'ashan wadda ta tsike amrihi wajen karɓar umarninsa wa ta'acihi da kuma da'a ga Allah wa aiqanat bi liqa'ihi kuma ta sakankance da haɗuwa da Allah kun ga duk wannan yana ga cikin fassarar an-nafsul mutma'inna yau mun koma tafsiri kenan ko hmm. yanzu kun ga kuna gane wannan ko ba ku gane ba shi yasa nace duk abin da ya kusa da nassoshi wanda ɗabi'a ce ta ɗan adam in baka shiga ka yi karatu special karatu na wannan harkokin ilmul kalami da kalmomi irin waɗannan ba sai ka ga duk zancen da ake baka ganewa wannan kuma shi ke nuna maka kamar da malamai suke faɗi musamman makarantar ibnu taimiyya ibnu qayyim da'iman yana faɗi ilmul kalamin nan da falsafa ba abin da ke cikinsa sai wahala mai zaka'i mutumin da yake da kwakwalwa ma baya bukatarsa irin su mantiki in kana da kwakwalwa da zarangwana to baka buƙatar ilmul kalami da waɗannan irin abubuwa ɗin in if you are very intelligent yanzu nan zaka fahimci abubuwa shine abin nufi amma idan baka da shi shine kake buƙatar ma a koya ma to kuma wahalar koyo ne da shi amma ana shiga maganar Allah da maganar manzon Allah sai ka ji rai ya saki ya samu kwanciyar hankali kuma yana fahimta to sai ce wa haqiqatu tuma'nina to har yanzu zai bai gama ba wajen fassarar an nafsul mutma'inna dole mu tsaya nan saboda lokaci zai ƙara ci gaba da bayyana mana me ake nufi da haƙiƙanin at-tumanina ita kanta nutsuwar ma me ake nufi da nutsuwa insha Allah da rasulmu mu na gaba anan zamu tashi bayan mun yi magana akan farki tsakanin an war ruhu insha Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mu Allah ya ƙara mana fahimta ya ƙara mana ilimi ya ba mu ikon amfani da ilimin da ya ba mu na'am wala na manta su a gida da mai tambayar yana nan ya tuna min amma na kalle su na tafi da su sai na manta waɗannan tambayoyi wa sallallahu alaihi wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in in mai tambayar yana nan da Allah sai ya tambayar yanzu guda na'am shine nace mu bari mako mai zuwa zamu zamu yi maganar yadda a insha Allah zan kokari ya zama a sauƙaƙe a hausance yadda za a tashi da fahimta bi idinillah kasan in ka ɗauko maganganun mutakallimun kawai kai ta zancen an nafsu wa ruhu kala ita ce kaza da ka sai ga duk an tashi ba a gane ba to insha Allah za mu yi kokari mu sa shi a Hausar da za a gane yawwa shi ba haushe gaba ɗaya rai yake cewa ko a zaure ka je karatun zaure za a ce maka an nafsu a ce rai wa ruhu sai a ce rai to nafsun akwai malaman suka ce nafsun ita ce ruhu ruhu ma shine nafsu har na ga malam bin baz ma abin da ke faɗi kenan ibn taymiya kuma ya faɗi hakan ya ce kuma amma akwai wasu wurare in ka kalli mawaridi wurudi hafil qur'an to akwai farki to amma yadda zaka sanya su a hausar mu bari insha Allah zuwa mako mai zuwa ina mai tambayar da muke zance to ashe da an karanta ma amsar shikenan bayani? na sa su a nan wai don kar manta da sai suka fada cikin jaka shikenan na manta kuma me ma akan me ya tambayar ballantana in ba shi amsa to ma tun da ma bayanan shi shikenan